This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, noma da dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Zama masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirin mu na safe tare nake da Ladan Ibrahim a yawa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington a gundumar Columbia ga kanun labaran duniya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ƙara tsawar matakan tsaro a sansanin 'yan gudun hijira. Manyan jami'an diplomasiya biyu na na Amurka sun zargi ƙasar Rwanda na ba da gundumar wajen ganin makwabciyar ta Burundi na ci gaba da wargajewa. 'yan takarar shugabancin amurka sanata bani sanders shi da mashahurin mai kudin nan donald trump sun samu gagarumin nasara a cikin jami'insu a zaben da aka yi a jihar new hampshire to za mu ji a cikin cikakkun labarai daya daga masu magana a cikin yawun to kuma masu magana da yawun sojojin najeriya ya mai da martanin jawabin cewa mafi yawancin wuraren da sojoji suka ce sun kwace daga 'yan boko haram wani sanata ya ce har yanzu 'yan ta'addar suna rike da wurin mun kai karshen wannan lamari na wannan yaƙi abin da kawai rage shine wannan 'yan tsiraru wanda suke amfani da ainihin kunar bakin wake amma su kan sun san cewa an gama da su Muhammad Usman yana ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar Nijar ko menene tarihin siyasar wannan bawan Allah? ya tsunduma harkokin siyasa tun shekarar 1991 tare da kirkiro jam'iyyar cds rahama wanda ya kasance uban jam'iyyar har ma ya ɗare karagal mulki a inuwar jam'iyyar To haka kuma za ku ji cewa an dawo da mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar Taraba da aka sace. Sannan kuma Sanata Kabiru Marafan Gusau ya ce in 'yan majalisar Najeriya suka ce kasafin kuɗi ba zai yi ba saboda kurakuran da ke ciki to sun yi ikirari ne kuma suka soka wa kansu wuka. akwai shirinmu na domin iyali amma fa duk sai bayan cikakkun labaran duniya. Mawasare Assalamu alaikum. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ƙara tsawar matakan tsaro a sansanin 'yan gudun hijira bayan da wasu 'yan kunar bakin wake su biyu suka ta da bom a sansanin da ke dikwa kuma ya musabbabi mutuwar mutane 'yan gudun hijira har su 58. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yomi Osibajo shine ne wannan alkawarin a jiya laraba yana cewa wai 'yan ta'adda su rasa inda za su kai hari sai inda bayan allah da irin wannan mummunar tabi'ar na 'yan ta'adda ya raba da matsugunnin su maimakon ya zame abin tausayi na irin halin da suka shiga amma kuma a koma su ne ake gallazamawa ya ce tilas gwamnati ta samar da tsaro mai tsananin gaske a duk inda sansanin 'yan gudun hijira yake a cikin kasar jami'an gwamnatin kasar suka ce wasu mata 'yan tada kayan baya ne su uku suka yi shigan burtu a matsayin 'yan gudun hijira suka shiga cikin sansanin biyu daga cikinsu suka tarwatsa kansu ita kuma na ukun ta sake shawara bayan ta fahimci cewa iyayenta da 'yan uwanta na cikin wannan sansanin sai ta mika kanta ga 'yan sanda sai dai ba wanda ya ɗauki alhakin wannan ta'asar amma dai an fi danganta shi da ƙungiyar boko haram To haka kuma manyan jami'an diflomasiyya biyu na nan Amurka sun zargi ƙasar Rwanda na ba da gudunmawa ta wajen ganin makwabciyarta Burundi ta ci gaba da ƙara gajewa? Yanzu haka dai ƙasar Burundi mutane da yawa sun rasa rayukansu sakamakon rikicin siyasa. Mataimakiyar sakatare mai kula da harkokin ƙasashen wajen na Amurka Linda Thomas Greenfield ta bayyana wa kwamitin harkokin waje na majalisar dattijai irin gudunmawa ko kuma damuwar da suke yi da rahotanni daban-daban da jami'an amurka da ke afirka suka bayyana na game da abin da ke faruwa a afirka musamman ma ruwanda ta ce sun samu zarafin tattaunawa da jami'an kasar ta ruwanda da ta yi kokarin ganin ta yi duk abin da ya dace wanda zai kawo zaman lafiya a kasar burundi amma ba ta yi hakan ba maimakon ma haka sai aka sinsa shi ma wani jami'in diplomasiya tom ferrello ya bayyana cewa rahotanni masu makama sun tabbatar da cewa cewa jami'an kasar ta ruwanda na samar da sojojin sa kai 'yan asalin burundi wanda ke gudun hijira a wasu sansanoni na 'yan gudun hijirar da ke ruwanda domin su yi yaƙi da 'yan adawar kasar ta burundi ya ce yawancin waɗanda kuma aka ɗauka ɗin yara ne da ke sansanin haka ma ko a cikin satin da ya gabata sai da majalisar ɗinkin duniya ta yi irin wannan zargin amma shugaba paul kagame ya ce wannan batu tamkar wasan yara ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc yan takarar shugabancin amurka sanata bani sanders shi da mashahurin mai kudin nan donald trump sun samu gagarumar nasara a cikin jam'iyyunsu a zaben da aka yi a jihar new hampshire yanzu kuma hankali ya koma a jihohin south carolina da nevada sanata sanda dai ya doke abokin karawarsa ce tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da maki 60 yayin da ita kuma ta samu 38 haka shi ma donald trump ya samu kashi 35 inda ya kusa ninka wanda ke biye da shi gwamnan jihar ohio john cashes yayin da ya baiwa sauran 'yan takara tazara mai yawan gaske sakamakon wannan zaben na new hampshire ya haifar da raguwar 'yan takara na jam'iyyar republican domin ko tsohuwar shugaban kamfanin kere-kere carl fiona wadda ta zo na bakwai a jerin 'yan takarar da gwamnan jihar new jersey chris christie sun bayyana cewa sun janye daga wannan takarar wannan ya sa yanzu haka sauran 'yan takarar da ke kan gaba sun fara hararen zaɓe na gaba wanda za a yi a rana ta yau idan larbana ya kai mu yayin da jam'iyyar republican za ta gudanar da nata a jihar south carolina ita kuma democrat za ta yi nata ne a jihar nevada jihar nevada ita ce da tafi kowace jiha a kowace jiha a wuraren caca a faɗin amurka bayan wannan ne kuma sai bayan kwanaki uku ita jam'iyyar republican ta yi nata zaben na a jihar nevada kana democrat ita kuma ta yi nata a jihar carolina a ranar 27 ga wannan watan wannan nasarar da donald trump ya samu ya sa shi kalaman kaskanci ga sauran abokan hamayyarsa musamman ma dai gwamnan jihar florida dan tsohon shugaba bush jeb bush wanda ya zo na hudu a zaben na new hampshire inda yake bayan ted cruz jami'ai daga falasɗinu sun yi gargaɗin cewa muddin ba a samu wadataccen gudunmawa ko wadataccen gudunmawa ba a wannan shekara to za a sami matsala a yammacin kogin jordan da yankin gabashin birnin kudus shugaban ma'aikatar kuɗi dana ericat ya faɗa a jiya laraba cewa muddin dai ba a samu wadatacce ko kuma ƙarin kuɗin da ya kamata a samu ba to kuwa ba za a wanda da su ba za su isa ba domin shawo kan matsala matsalolin da ake fama da su a waɗannan wurare musamman a yankin na Siriya da Yemen sai kuma ƙarin 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa Turai. ya ce karancin gudunmawar zai haifar da mummunar yanayi wanda zai shafi yankunan da ke wannan wurare shi yasa yana da kyau a tabbatar an sami ƙarin gudunmawa fiye da yadda aka saba wannan ya sa yanzu haka mahukunta a kasar falasɗinu da majalisar ɗinkin duniya suka haɗa gwiwa domin neman gudunmawar dalar amurka miliyan 571 na wannan shekara kawai yawancin waɗannan kuɗaɗe da ake fatan tarawa za a kashe su ne a wajen sayan abinci da wasu abubuwan buƙatu na jama'a makwabta na falasɗinawa labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc Daya daga cikin masu magana da yawun sojojin Najeriya kanar Rabi Abubakar ya maida martani na jawabin sanata Babaka Bashir Garbai wanda ya nuna cewa mafi yawan wurin da sojoji suka ce sun fatattaki 'yan Boko Haram a Borno to suna nan a hannun 'yan ta'addar Hassan Maina Kaina gare ka. cikin tattaunawar da ya da muryar amurka dan majalisar dattawa mai wakiltar borno ta tsakiya sanata ba'aka bashir garbai na gwada cewar har yanzu yan boko haram ke rike da galibin sassan jihar borno lokal gama uku ne babu yaran nan maiduguri metropolitan da bayo da kwaya kusar in ban da wayannan lokal gama guda uku din garuruwan da suke hannun hukuma duka a cikin dari ba zai wuce watakila guda talatin ba amma cikin martanin da ta mayar rundunar sojojin najeriya ta ce ko da yake ba ta son yin cacar baki da shugabannin siyasa amma amma bata ji daɗin kalaman sanata ba kaba shir garbai ba in ji daraktan watsa labarai na rundunar brigadier general rabi abubakar to mu dai a matsayin sojoji ba mu san mu ainihin kawo ta magana tsakaninmu da shugabannin 'yan siyasa ba sai mun faɗa ba su kansu 'yan najeriya sun sani ai zuba wani matsala da aka samu yanzu muna ci gaba ko muna ainihin rusa dukkan inda ya boko haram suke muna amfani da sojin sama da na ƙasa suna ainihin aikin da ya kamata su yi domin ruguza dukkan inda wannan mutane su kuma kowa ya san cewa kansu sun cewa eh, da ba yanzu bane ba mu dai a matsayin mu soja kuma da abin da yan najeriya suka yarda da shi shine mun yarda da cewa mun kai karshen wannan lamari na wannan yaki abin da kawai rage shine wannan yan tsiraru wanda su yi amfani da ainihin kunar bakin wake amma su kansu san cewa an gama da su Kalaman na Sanata kaba Kabashir Garbai ya biyo bayan wani harin bazata da 'yan Boko Haram suka kai da lauri a jihar Borno, harin da har yanzu masu sharhi kan al'amuran tsaro ke mamaki. Amma Janaral Rabi Abubakar ya ce irin wannan hari nan gaba ba zai sake faruwa ba. Muna juyayin kan wannan abin da ya kana amma Allah ya dace ikon shi muna da kyakkyawan niyya cewa wannan abun ba zai kara eh, kana ba. Brigadier General Rabi Abubakar, kakakin rundunar sojojin Najeriya, Hassan Maina Kaina. muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To mun gode maina kaina a hirarka da janar Rabi Abubakar sai kuma mu koma ga shin a daren jiya mun samu labarin cewa an dawo da mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar Taraba inda aka sace ta 'yan kwanaki da suka gabata ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. kamar yadda mazauna garin mutum biyun suka bayyana an dai komo da mahaifiyar mataimakin gwamnan hajiya hawa a cikin dare kuma kawo yanzu tana cikin koshin lafiya sunana Alhaji Nasiru Abdullahi Sani Allah ya yi ta dawo cikin koshin lafiya kuma muna murna kamar misalin karfe biyu na dare aka dawo da ita. Ba mu san wanda suka dauke ta ba kuma ba mu san ko an ba su kuɗi ne ko ba ba su kuɗi ba. Mun je mun leka za mu yi jajanta sai muka samu labarin an wuce da ita don a ji a duba lafiyanta. Sunana Honorable Ubale Kawule Rufai mutum biyu. Kansila mai wakiltar mutum biyu ne Alhamdulillah muna yi ma Allah godiya. Da yake karin haske ɗaya daga cikin 'ya'yanta Hassan Manu. A To ko shin ma ina batun cewa sai da kuka biya ma makudan kudade kafin a sako ta to sai dai kuma kawo yanzu rundunar 'yan sannan jihar taraban na fatutiyar cewa su ne masu kace ta mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar taraban Buharu na manu cp alkali shaba da ke zama kwamishinan 'yan sannan jihar ya ma bayyana yadda aka yi aka ceto ta tun da muka samu wancan labarin ba mu zauna ba mu tashi a tsaye kuma mu gan cewa ko ina da aka bore ta fito da ita kuma Allah da ikonsa na jiya da dare mun karfe daya da rabi shine muka je muka da same ta da ta dawo da ta gida yanzu da nake gaya maka tana nan da ta ba a cikin kwanakin nan dai ana samun yawaitar matsalar satar mutane ana garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a najeriya To haka kuma sanata Kabiru Marafin Gusaufa ya ce 'yan majalisar Najeriya in suka ce ba za su iya kasafin kuɗi saboda kurakuran da ke ciki ba to hakika kamar sun yi ikirari ko kuma kowa ne sun danna wa kansu wuka a ciki a cikin jama'a. Ga hirarsa da wakiliyarmu Madina Dauda. Ya kake kallon wannan batu na kasafin kuɗi da aka ce yana da kurakurai saboda haka ba za a iya kammala shi ba. wannan magana shi ne ni ban ma fahimci na aka dosa ba saboda ina ganin yana da kyau watan duk abin da mutum zai yi ya ji tsoron Allah duk wanda Allah ya kai ga matsayi na sanata to ina ganin yana da kyau a ce zai iya tsayawa ya tsaki gaskiya ya faɗe ta ko da shi ne ta shafa farko an zo an ce mana budget ya ɓace gaba ɗaya ba a gani ba a national assembly aka dawo aka ce a'a an gan shi amma kuma wai eh, an taɓa budget ɗin ba abinda shugaban ƙasa ya kawo ba wannan ta wuce aka zo aka ce za a gama bajet din nan a wannan rana da suka faɗa su suka faɗa da kansu suka ce za a gama a kai yanzu kuma mun san abubuwa da sun ka faru kuma mun ji abubuwan da suke faɗi da rana aka kawai an zo an ce ba za a gama budget to magana nan dai guda biyu Ni dai a wuri na kuma tsakani na da Allah ta farko shine ya kamata a san cewa kasafin kuɗi dai ba na shugaban ƙasa ba ba shugaban ƙasa za a yi kasafin kuɗi ba mutanen Najeriya ne za a yi maka don haka nan da kifiri da bude a wajen wannan harka ta wajen shugaban kasa duk ɗaya take majalisar nan mutanen kasa ne sun ka zaɓe ta zan musu aiki so idan majalisa ta ce ba za ta iya yin kasafin kuɗi ba nan majalisa ita ce ta kirari ta suka ma cikin ta wuka a kasuwa <laughs> ba ruwan wani sun ce ba za su iya yin kasafin kuɗi ba domin wai akwai gyare-gyare wannan magana watan babu ma magana wadda <laughs> ni dai ban ga uwarta ba ga watan rashin tunani domin shi ita majalisa ɗaya daga cikin manya-manya ayyukan ta da tsarin mulki wanda ya bata ƙarfi wanda ya bata shine jaka kuɗi ta ƙasa hannun ta bi ma'ana ita take yin kasafin kuɗi shi yasa abinda shugaban ƙasa yake kawowa ake ce mashi draft watan eh, me ya kalmakin take da hausa watan watan shi tsari ne kawai zai kawo na da nake so ni in yi amma majalisa ita ce take da damar ta ce eh ai haka nan ko kuma kar ai haka nan tana da yanci ta cire kuɗi daga nan ta kai su nan idan aka sa kuɗi can ta ga bai yi mata ba za ta ce a'a ta ciro wannan kuɗi daga nan ta mai da shi nan saboda dalili kaza da iri kaza to idan wannan magana haka take to menene ya kawo kurakurai a cikin kasashen kuɗi to idan an ka alakanta abubuwan guda biyu ina fatan ba haka bane ba amma idan wannan shine dalilin su to gaskiya an kamo hanya na zubar ma majalisa da da saboda na tabbatar da yan Najeriya ba za su karbi wannan ba na gode kwarai da gaske to masha Allah yau ni abin da ke damuna siyasa kasan To karfa amanta ana tare sashen wasu na muryar Amurka ne yanzu kuma sai mu koma ga maganar Muhammad Usman yana ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin Nijar ko menene tarihin siyasar wannan bawan Allah wakiliyar mu Tamar Abari ta haɗo mana wannan. An haifi Muhammad Usman ran 20 ga watan Janairu na 1950 a nan da magaran. Yana da aure da 'ya'ya goma sha ɗaya. Bayan ya samu bakaloriya a fannin kimiyya ya ci gaba da karatu a ƙasar Faransa inda ya fito da babbar diploma na lissafi a shekara 1974 sai babbar diploma na tattalin arziki ya kuma je ƙasar Kanada, inda ya ƙara ƙwarewa a tattalin arziki da harkar kamfanoni. Ya tsunduma harkokin siyasa tun shekara 1991 tare da kirkiro jam'iyyar CDS Rahama wanda ya kasance uban jam'iyyar har ma ya dare karagal mulki a inuwar jam'iyyar daga 1993 zuwa 1996 yayin da sojoji suka yi mishi juyin mulki. Ya shiga majalisar dokoki ta jamhuriyar Nijar a shekarar 1999 a matsayin dan majalisa ya kuma dare kujerar shugaban majalisar dokokin ta Nijar karo na farko a shekara 1999 karo na biyu kuma a shekara ta 2004 muhammad usman ya rike mukamai a kungiyoyi na ƙasa da ƙasa da dama kamar shugaban majalisar dokoki na ecowas da kuma kungiyar iyomowa da sauransu muhammad usman ya sha gwagwarmaya ta jam'iyyar ta cds rahama wanda ya yi ta kai su kotu tsawon shekaru hudu inda daga ƙarshe ya tsaida takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar haƙuri haka hakan ta kai ni hira da abdurrahim balarabe magatakarda mai watsa labaru a jam'iyyar cds rahama a kan takarta muhammad usman a jam'iyyar ta mnrd haƙuri waɗansu wanda suke neman su ga wannan fartin na muhammad usman wannan jam'iyyar ta rugulguje suka kunno fitina ake ta zuwa gidan eh, koti ana hawa ana sabka ana hawa ana sabka shekara hudu cir muka yi muna wannan bala'i to saboda haka sai muka gane cewa wannan tankaɗe ta mare ta da ake mana abu ne wanda zai kai mu har ga zaɓe kuma waɗansu haka suke so saboda takarar mu Usman tana hurgita 'yan siyasa kuma sai Allah ubangiji ya sa wa'insu matasa suka yi nazari suka ci hudu farti suka hudu jam'iyyar siyasa a jam'iyyar wannan tasu ta siyasa tana da yancin ta tsaye da kowane dan takara wanda ta ga ya dace suka yi bincike suka yi rauraya suka ga wai wani mutum ne ya kamata a jagoranci wannan jaririyar jam'iyyar tasu sai suka ce sai sun diba halaye mutum nagari dattijo wanda ya san ya kamata mai riƙon amana wanda bai taba cin amanar ƙasa ba wanda ya kiyaye da bitalmanin kuɗin ƙasa bai taba cin dala ba kuma wanda ya riƙe mukammai ya koya ma mutane tarbiyya da kuma sanin yadda ya kamata a riƙe mulki wato wannan bawan Allah yadda Allah ya albarkace shi da ilimin Qur'ani haka Allah ubangiji ya albarkace shi da ilimin boko saboda hafizin Qur'ani ne kuma yana da digiri hallo na ilimin boko kuma ya rike Nijar a rikon da ma Nijar bai mata rikon sakanin kashi ba ke da kanki wannan yar jarida ki tuna a lokacin mamma Usman babu dan jarida da aka taba kamawa wato ya ƙara girmama demokradiyya har muna ma nazarin cewa mamman usman zai hoto takara ta independent sai Allah ya kawo wannan hanya ta hakuri kuma sai aka hoto ta wannan hanya Allah ya riga ya hudo mamman usman dan takara hausawa suke cewa kura gare ku masu awaki lokaci fa ya yi da za mu je ga shirin mu na gaba daga nan Washington DC Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba ku tambaya ni tambaya ni masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya Yau ɗaliban 'yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 668 a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. makon jiya tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya gargaɗi da cewa mai yiwuwa ne 'yan matan nan ba za su taba dawowa ba shugaba obasanjo ya bayyana haka ne ranar juma'a da ta gabata a jawabin da ya gabata a jami'ar obafemi awolowo da ke ilefe inda ya ce idan wani zai gaya maka cewa zai dawo da 'yan matan sakandaren cibok ya yake ya gargaɗi da cewa mai yiwuwa da dama daga cikin 'yan matan sun mutu yayin da yayu kuma an aurar da waɗansu ga waɗanda suka sace su ko kuma an yi safararsu zuwa waɗansu ƙasashe. Shugaba Obasanjo ya ɗora alhakin gaza ceto 'yan matan ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da ya ce bai ɗauki matakin ceto su ba cikin sa'o'i saba'in da biyu da sace su matakin da ya ce da an ɗauka a lokacin da an ceto su. A makon nan ne kuma aka buga rahoton ɗaya daga cikin 'yan matan da ƙungiyar Boko Haram ta sace a ƙauyen Isge ita da mahaifiyarta da ƙananta bayan an kashe mahaifinsu. ƙungiyar ta aure da Zara ga ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar ta kuma yi ciki ta haifi ɗa da ta sa wa suna Usman. Zara ta bayyana cewa tana so a mai da ita wajen ɗan Boko Haram ɗin da ta ce tana so ta ci gaba da zaman aure da shi. To babu shakka Allah ya yi yawa da iri-irin Zara da wannan ƙungiya ta tauyewa rayuwa ta kuma yi masu tabo da za su zauna da shi muddin rayuwarsu. Yayin da muke zuba ido da begen ganin nasarar wannan yunkuri da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na ceto 'yan matan, Bari mu koma kan harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar inda ake shirin gudanar da zaɓe na ƙasa. Yau ma muna tare da Madam sula Rabi Hassan na faɗa wata gogaggar 'yar siyasa da ke takarar zuwa majalisa a jihar Kwanni. Wakilin Haruna Mamman Bako ya tambaye ta ta yaya take gani za su haɗa hannu da sauran mata idan Allah ya sa ta samu zuwa majalisa wajen sauya yanayin rayuwar matan da ke fama da ayyukan gida sai ta bayyana cewa. Yanzu haraka fannin aiki na mata da suke wahala shine daka shine rijiya na gaya muku yanzu dija ko ina faraska nijar duka an yi forashi kenan cikin gidaje ma akwai famfo kenan wannan an rage musu aiki na biyu in allah yarda ne tahuna suke cewa mashin na nika tahuna na surwa na gari in allah yarda an yi shi muna taimakon su da su mun taimake su da su na biyu kuma na tarbitar da yara na ce maka Nina na jarabi ni ce director skin fete ta enfance kuma sun ga aikin da muke yi shardan damfa muna da muke cewa public muna da communautaire menene communautaire na cikin karkara mu haka nan ne muke yi mu zo cikin karkara a nemi mace ko namiji wanda ya yi karatu mu muna ɗauka har wanda ya yi ya kai ɗan samdiyo ɗan kilasta shidda ko kuma wanda ya wuce makaranta haka nan mu zo mu koya musu yadda yake tattalin yara kenan an ka keɓe yara an ka securize kinsu kenan uwaye sai su je su yi aikin su ba wani problem kuma hawa yau mata mun ce suna sana'a mini ne za mu yi organization ne za mu yi gurfama gurfama mu yi abin da aka ce ma AJR microfinance shi ma na ce maka sai an waye musu kai muna da niyyar mu musu formation ya an kai musu formation sai mu zo lokacin da mu girka le microfinance in Allah da kana ganin mun warware da karshe tambayata ta ta ƙarshe ana ganin har yanzu akwai jan aiki a cikin wannan ƙasa domin wato karkare sha'anin cin hanci da rashawa eh, wanda ake ganin iya katutu a cikin ma'aikatan nan mu na yau da kullun a cikin wannan kasa wani ra'ayi gare ki a wannan fanni domin a tabbatar da cewa wannan matsalar ta fita daga cikin halolinmu na yau da kullum wanga dai duka rashin wayewa kai ne in mutum ya san incin shi ba ta yiwa rashewa na san yau gidan likita ne zani a bani magani kenan ina da inci inda dai makaranta ga kai likita nijar ta biya maka karatu ka zama ka zama ka zama medicine ko infirmier ko menene kenan in na tashi zuwa gidan likita na kuma ka firete sarman ka ce saboda Allah za ka yi mai kasar Nijar aiki sai in je in yi tsaye kuma ka baka rubuta mini kenan bai kai sai na biya ka ba kamar ina da wani problem kamar in ce ina son in hido wata takarda ta kamar justice haka ko takarda aihuwa na san a lokaci ya kamata haka lokaci kaza ya kamata in yi takarda kaza kenan ban yi wani kwalokwalo zan tahi in ka nuna mini da sai na baka wani abu na san inda za a yi alhamdulillahi akwai linyi vert da president muhammadu isuhu ya buɗe muna son duk wanda aka galla zama wanda aka ci hakin shi ya je can ya haɗi kenan wannan wannan abun biyu ɗaya ya kamata a waye ma mutane kai su san incinsu minister kin menene ke cewa promotion de la femme minister na justice ya kamata su hito su wayi ma mutane kanu bisa incinsu in allah yarda rashawa tana ragewa rashin sanin inci shine yake kawa rashawa amma in ka san incin kanka bangan da za a yi a maka wata barazana haka yake abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin wakilin Haruna Mamman Bako da ya taimaka wajen nasarar wannan shirin da kuma bakuwar tamu Madam silin Rabi Hassan na faɗa 'yar takarar zuwa majalisa a jihar Kwanni. sai kuma Chubahiro Diodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke yi wa matan da ke ba da gudunmawa a harkokin siyasa da hankoran ganin ci gaban al'umma da gina ƙasa a jamhuriyar Nijar fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To an gaida Grace yanzu kuma bari mu ji wannan sako. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen karanta labarai a babban gidan rediyo a Najeriya sannan kuma baya gani ko kaɗan. A lokacin da aka haife ni ina gani to bayan da na kai kamar shekara shida zuwa bakwai ne a duniya sai na samu lalura ta rashin gani. Kai har ma lambar yabo ya samu ta ƙasa gaba ɗaya a Najeriya. Ka yi firamare ka yi sakandare daga nan kuma fa. Sai na tafi kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna wato Kaduna Polytechnic. Bayan mutum ya yi digiri a Najeriya akwai abin da yake yi kai ina aka kai ka jihar akwa ibom domin yi wa ƙasa hidima daga nan ka ci birki da karatun ne koko sai na je jami'ar manchester da gasar ingila na yi a digital communication to aiki kuma fa na fara aiki da nan gidan rediyo najeriya kaduna a shekara ta dubu biyu da shida. iyali fa ina da aure da yara turka lallai na kasa ba kasawa ba kowa da yadda yake samun nakasarsa kamar yadda waɗannan mutane biyu suka ce wato faɗuwa ne da kan ɗorawa inji ne ya buge ni nan wurin ƙwararru ma sukan yi magana sosai akan maganar nakasa uwa tana da 'ya'ya waɗanda suke da lafiya da kuma wanda ba shi da lafiya to kaga dole ne wanda bai da lafiya din nan ya samu kulawa fiye da waɗanda suke da lafiya kasance da shirin nakasa ba kasawa ba a kowace ranar Alhamis a shirinmu na karfe takwas wato shirin hantsi daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC wanda ni Usman Kabara zan dinga gabatarwa. na kasa. ba kasawa ba. Kafin mu kare bari mu koma ga ladan mu ji labarai amma wani karan a takaice. gwamnatin tarayyar najeriya ta ce za ta kara tsawara matakan tsaro a sansanin 'yan gudun hijira bayan da wasu yankunan bakin wake su biyu suka da bom a sansanin da ke dikwa kuma ya musabbabi mutuwan 'yan gudun hijira har su 58 mataimakin shugaban kasar najeriya farfesa yomi osibajo shi ne wannan alkawarin jiya laraba yana cewa wai 'yan ta'adda su rasa inda za su kai hari sai inda bayan allah da irin wannan mummunan tabi'a na 'yan ta'adda ya raba da matsugunninsu maimakon su zame abin tausayi sai a tura cikin irin wannan mugun halin To haka yake da kuma takaitattun labaran muka kammala shirin wannan lokaci sai kuma an jima da hantsin Allah yarda za mu sake dawowa yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya ba da umarni dodo ne sai injiniyan mu Neo David Magnus sai ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. islam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.